باب الأمر بأداء الأمانة قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا باب الأمر بأداء الأمانة وأن بابي da yake yin umarni dangane da bayar da amana dukkan wanda amana take hannunsa amanar dukiya ko waninsa wajibi ne ya bayar da amanan nan zuwa ga masu ita qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha inna Allah ya'murukum lalle Allah yana umartan ku ku bayi an tu'addul amanati lalle ku bayar da amanoni ku bayar da dukkan wani dangin amana ila ahliha zuwa ga masu su ya amurkum yana umartanku al'amur kuma a cikin alkur'ani ko hadisi ana ɗaukar shi a matsayin wajibci tilas ne Allah ya tilasta ku ya wajabta muku matukar akwai amanar wani a hannunka ka bayar da amanan nan zuwa ga mai ita an gane ku wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asfaqana minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula inna aradna al-amanata lalle mu mun bujuro da amana ala samawati wal ardi bisa ga samman bakwai da kasan bakwai cewa ga amana za mu ba ku shin za ku ɗauka wal dibali haka muka bijirar da ita ga dukkan duwatsun duniya ga amana za ku ɗauka Allah ce fa a bayyana an ya hamilna sai suka ki suka karɓi wannan amana suka ce Allah ba za mu iya ba wa ashfaqana minha suka tsorata suka firgita suka kadu suka ce muna jin tsoron mu kasa riƙewa karshe kuma azaba ta zo ta same mu wa hamala al insan sai da adam yace shi zai ya dauka ya ji ya gani innahu kana zaluman jahuda innahu lalle shi dan adam ya kasance zaluman wato mai zalunci jahulan ko mai jahilci wato siffa ta zalunci siffa ce da take daga cikin siffofin dan adam sai wanda Allah ya tsare kawai siffa ta jahilci siffa ce daga cikin siffofin dan adam sai wanda Allah ya ga damar ilmantar da shi lafazin wa hamala al insan al insana anan gurin shine annabi adam amma da aka ce innahu ila al إلى la لا ila Adam. Amma al insan din annabi adam كنا amma innahu يقول إلى النوع نوع من أنواع بني آدم هو الذي يتصف بالظلم وهو الذي يتصف بالجهل إنه كان ظلوما جهولا اللي يكفن شيء من ظالمتي من كما وتعينشين جاهلتي to malamai sun yi sabani kan wannan amana me ake nufi da amana waɗansu malamai suka ce ita amana ɗin da ake nufi cikin wannan aya ta shafi dukkan umarni da Allah ya cikin alkur'ani ko hadisin manzon Allah alwala amana fi da sallah da zakka da aikin haji da azumin ramadana dukkan su amana fi da Allah ya danka wa dan adam cewa lalle yake da'a ga mahaifa kiyaye haƙƙin makwabci kiyaye haƙƙin mace da dukkan su amana fi da Allah ya dora wa dan adam cewa sai ya sauki haka da dama daga cikin sahabbai suka faɗa har suka ce amma a cikin wannan wanda ta fi nauyi wanda ta fi tsanani alwada'i'u kayan ajiya da za a ba mutum wani ya baka ajiya ko dukiyarsa ko ta hajarsa ya ce tsare mu ko ajiye mu ko riƙe mu zuwa lokaci kaza to wannan ita ta fi girma saboda dan adam saboda zalunci saboda jahilcinsa jahiltar matsayin wannan shine sai mutum ka ga cewa wani lokacin ya yi sallah amma kuma ya kasa bayar da abin da aka bata ajiya amma a sallah kuma yana sahun gaba kuma kai da ka zalunta kuna tare da shi a sahun ga kun haɗa sau kai da ya zalunta saboda zaluncinsa gani yake wancan haƙƙin Allah ne bari ya rike da ƙarfi kila kar Allah ya azabce shi amma wancan haƙƙin ka ne dan adam kila baka da wata baka da aljanna ya jahilci cewa kai kan kuma bawa ne na Allah Allah kuma ba zai kiyaye wani. عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق صلاة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان متفق عليه wani hadisi an karɓo shi daga Abu Huraira Allah shi kare ta a gare shi yace lalle manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ce, ayatul munafiki alamar munafiki guda uku ce farko idza haddasa kazaba idan ya zance za ka ga yayi ƙarya cikin zancensa na biyu wa idza wa'ada akhlafa idan ya alkawali za ka ga ya saba alkawalin na uku wa idza atumina khana idan an ba shi amana za a ga ya ci amana to waɗannan dukkan su alamomi ne na munafurci mai aiwatar da ɗaya cikin waɗannan al'amura kamar ya ɗauki riga ce daga cikin riga ta munafukai ya sa a jikinsa cikin rigunan munafunci ya rataya a jikinsa kamar ya ɗauki wani gyarto ko mayani irin na munafunci ya rataya a jikinsa idan ya kasance lokacin da mutum zai zance zai karya idan ya kasance in an yi alkawali da mutum zai saba in ya kasance in an ba mutum amana zai ha'inci wannan amanar to waɗannan dukkan su alamomi ne na munafunci da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin girman laifi mutumin da zai zo yana baiwa dan uwansa labari dan ya sa shi dariya shi yana gaskata ka bisa ga labarin kai kuma a karan kanka ka san ƙarya take kirkiro labarin kai dan kawai ka burge shi ko ka sa dariya ko ka ba shi mamaki ko kuma dan a gane kai gwanin labari ne ko kana da suka tagaro a cikin rayuwa ka kirkiro abin da bai faru ba ba a taɓa yansa ba kai ka saka shi ka faɗa shi yana gaskata ka kai kuma ƙarya kake manzo Allah ya nuna wannan yana daga cikin girman laifi to da wannan hadisin ne waɗansu suka ce wasan kwaikwayo ya shiga ciki don mai wasan kwaikwayo zai kirkiro abin da bai taɓa faruwa ba ya kwatanta maka kamar bai ya faru ko ba haka bane wani lokacin abin ya taɓa faruwa sai ya fito da shi labari ne sai a mayar da labarin ya fito a sarri to wannan daban wani lokaci kuma abu ya taɓa faruwa ba shine zai zauna a gida ya kirkiri labari ya rubuta shi kaddara ko da alkhairi ne a ciki ƙirƙiro ya faɗa ya zaɓi mazaje da jarumai na labarin malam wani da wanti da wani da makwabcin wani da ma'aikaci wani duk ya sa masa suna ya rubuta shafi hudu biyar goma sha biyar kuma aka zo aka samu mutane aka yi da shi ƙarshe dai wannan abun ya faru ne da gaske ko kuma ƙarya ce wato kuna jin nauyin kuce ƙarya ce ya faru ne daga cikin ko ƙarya ce kwatantawa ake kwatance ake amma ba wai abin da ya faru ba to amma inda abu ya taɓa faruwa sai a zo a kwatanta shi kamar misali an taɓa yin wani barde a ƙasar hausa sunan su sardauna sai a zo a yi wasan kwaikwayon da za a nuna waɗansu ayyuka na sardauna an taɓa yin wani wani jarumi a ƙasar hausa shehu usman bin fodiyo ko abdullahi na gwandu ko wane ne wane ne sai a zo a yi wasan kwaikwayon da za a fito da jarantarsa da ayyukansa kamar yadda suke bisa ga shaidu na tarihi to kaga wannan daban safanin a kirkiro abin da bai taɓa faruwa ba kuma a faɗa ko a ce an taɓa yin wani jarumi a ƙasar hausa shi ne yariman bakura ko ba haka ba sai a fito da shi sai a kawo shakhsiyya ɗinsa da irin ayyukan su ma da sai da ya a lokacin sai a aiwatar to kaga wannan duk daban da abin da yake bai taba faruwa ba wani kirkiro shi da haka dai alamar munafiki idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa idan ya alkawali zai saba saba alkawali yana zama nau'i nau'i daban akwai lokacin da zaka saba alkawali saboda abin ya fi karfinka wannan ba ka shiga cikin laifi akwai lokacin da zaka saba alkawali mantawa kai wannan duk ka shiga cikin laifi amma akwai lokacin da ka samu alkawali abin bai fi karfin ka ba yana cikin ikon ka kana tune ba manta kai ba da gangan ka saba alkawali to wannan ya zama laifi kenan yana fata an fahimta an yi alƙawari da kai za ka zo wuri kaza karfe goma kai kana zaune a yanka ba kun yi alƙawari da mutum a kasuwar da wani ka tashi tun karfe tara ka zo ka tsaya kana jiran mota sai ka rasa motar haya ina fata an fahimta sai ka je ba har sai bayan goma har sai sha ɗaya ko sha biyu ka je sun mutu ya ga wani zan ka tafi yanzu nan ka saba alƙawari ko ku saba ba tabbas ka saba amma kana da laifi ba ka da laifi alƙawari kan ka saba tun tunda baka zo lokacin da aka ce ba amma baya karkashin ikon ka dan ka rasa motar haya ne kadara kana da taka motar ko kana da mashin ka taro sai motar sai taya ta fashe maka a hanya kafin ka samu makaniza a fashe a yi kaza a yi kaza mun tuna sun riga sun shuɗe alƙawarin da aka da kai riga wuce ka fito sai ruwan sama ya tare ka ka fito sai kasance wani abu ya tsare ka wanda yake ba cikin karkashin ikon ka duk wannan idan mutum ya saba alkawali saboda ɗaya daga cikin uzurrukan nan da waɗansu waɗanda suke masu kama da su ba a kiran mutum laifi haka ka fito za ka tafi karfe tara sai wani ya tare ka da wani labari sai ya mantar da kai sai ga wani wurin ba ka tashi suna ba sai bayan azhar haka ba ta faruwa mutum ya alkawali ya manta wannan da kamanta ba ka da kai tsakanin ka tsakaninka da ubangiji amma duk abin da take tunai kuma kana da ikon yi baka yi ba ka saba alƙawari da inganta wannan ba za ka rasa laifi ba sai dai faga mutumin da ya alkawari na za a je a yi aikin barna an yi alkawari da shi za a je a damfaro ne za a je a yi tuwatuwa karfe nawa za mu haɗu karfe kasan tuwatuwa da sassafa ake yi ka. karfe shida ko shida da rabi za a je a yi tuwa-tuwa to wannan alkawarin sai ka tsoron Allah ka san lahira sai kake zuwa ka saba kana da laifi dan ka saba wannan ai wajibi ne ma ka saba ko ba ka da laifi a wurin ubangiji to irin wannan wai saba shi ba shine ke zama laifi sai alkawarin da yake bai kunshi zalunci ba bai kunshi cutar wani ba sannan kuma ka saba shi yayin da zaka iya yin shi ka saba shi alhalin kana tuna da shi to wannan shine alkawarin da za a ce mutum ya laifi za wa'ada aslafa wa idza atumina sana ha kuma idan an ba mutum amana sai ya haɗinci wannan amana shi ma duk yana ciki to min na ha'intar amana matukar an ce ga abu tsare mun ga abu kiyaye mun sai ka ɗauki wani abu a ciki kai ka sarrafi da shi ba tare da izinin mai shi ba suna na cin amana to shi ma amma akwai waɗansu wurare da waɗansu ɓangarori da shari'a ta yin izini kamar an baka amana an baka gadin gona ka je ka kari tumu ka ci ka kari masara ka gasa gwargwadon yadda za ka ci a cikinka, ba ka ɗauka yadda zaka kai gida ba ka yi laifi ba kana tsaron garkan mutum ko lambunsa da mangwara a ciki da gwaba da menene da menene sai ka ɗauka ka ci gurgudan yadda za ka cika cikinka ba ka ɗauka ka kai gida ba ba ka ɗauka ka sayar ba duk wani a cikin ha'inci wanda ake cewa mutum ya yi ha'inci ina za mu fahimta to amma mutum ya ɗauka ya yi sarrafa ta wata hanya daban ba ta hanyar wannan abin da zai ɗanci ba gurgudan yadda zai yi abin da dinsa to wannan shi ne za a ce ya yi laifi waɗannan sufofi guda uku da ƙarya da saba alkawali da cin amana ba sa mayar da mutum a ce dan mutum ya yi su ko ya yi waɗansu ɓangare na cikinsu a ce ya zama cikakken munafiki sai dai a ce yana da siffa ta munafunci amma bai zama munafiki ba yana da siffa ta ta munafunci wani akwai siffar munafunci da rufi? da akwai bambanci tsakanin wani ya zama munafiki wani yana da siffar munafunci akwai bambanci in ma mu a yaren mu muna ganin faɗin haka ba bambanci to ita dai shari'a kan akwai bambanci a wurin ina fata an fahimta shi munafunci a shari'ance iri biyu ne kamar yadda muka faɗa waɗansu yare ko su ko wata dangantakar zance a cikin waɗansu karatu akwai abin da ke kira annifaqul itiqadi akwai abin da ke kira annifaqul amali annifaqul itiqadi munafincin zuci munafincin aqida annifaqul amali munafincin aiki an gane ku shi annifaqul i'tiqadi munafincin zuci ko munafincin aqida ne mutum ya bayyana musulunci da harshen harshensa amma a zuciyarsa yana na kan kafirci da gargajiya da kiristanci ko yahudanci amma ya bayyana musulunci nan da baka don cimma wata manufa to irin wannan shi ne munafiki cikakke wanda duk inda aka yi maganar azabar munafunci shi ake nufi da Allah sai munafuki munafiqina bidarki al-asfal min an-nar wa lan tajid lalle munafikai suna cikin jerin kasa na karshen wuta kuma ba za ka taɓa samun musu mai taimakon su ba wannan da irin wannan aiki su ne waɗanda suke rantsuwa da manzon Allah in su zo wajen sa idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah za su rantsu su ce mun shaida kai manzon Allah ne Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun rantsuwa suke idan sun zo wajen mummunai cewa suna tare da mummunai amma ba su tare da billahi innahum la minkum wa ma hum minkum rantsuwa suke cewa suna cikin ku Allah ce ba sa cikin ku ba gaske bane ba rantsuwa suke su yi magana su ce amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ce wa ma hum bimu'minin kariya suke ba mummunai bane ba to wannan shine annifaqul amal annifaqul itiqadi munafiqin aqida ko kace munafiqin zuci. mutum ya koyi kafirci a zuci harshen ka koya bayyana da musulunci to wannan kafirci ne fita ne daga musulunci furtawar da ya da harshen sa ko da a nan duniya ya yaudari mummunai sun yi masa hukuncin zahiri ba su yaƙe shi wannan zasiri ba ce dukiyarsa amma ba zai tsamar da mutum daga wuta shiga wuta ba gobe amma annifaqul amali munafiqin aiki shine mutum zuciyarsa mummune ne amma a aikinsa yana yin waɗansu ayyuka irin na munafukai kaga daga cikin ayyukan munafukai din kamar ga ƙarya ga saba alƙawari ga cin amana dukkan waɗannan ayyuka ne na na munafukai matsayin kowane ɗaya cikin wannan ayyuka kabira ce daga cikin kaba'ira an gane ku amma mai yin su ba a cewa ya fita daga musulunci sai da za mu ce ya kafarta sai dai mu ce lalle yana yin kabira daga cikin kaba'ira in ya zama makarici ko ya zanto mai saba alkawali ko ya zanto mai cin amana to wannan shine ake kira annifaqul amali wannan kuma shine annifaqul itiqadi shi annifaqul itiqadi shine kuma ake kira annifaqul akbar shi annifaqul amali shine kuma ake kira annifaqul asghar ina fata an fahimta duk inda kaga an lissafa aiki ne daga bai ke aiwatarwa sai ke yi ko gabbai su aiwatar aka ce munafinci to ya zama annifaqul amali amma duk abin da zuciya ce take yi kuma aka ce munafinci ya zama annifaqul itiqadi ya zama kafirci kenan bai kyau na a matsayin ka'ida saboda yanda haka ba sai mutum da ya ga wani ya ƙarya sai ce gashi Allah ce zama na fikira da barkil asfali minan nar wato duk wanda ya taba ƙarya kenan shi ma na cikin barkil asfali minan nar in bai tuwo ba kenan ko wanda ya taba sama alƙawari ko wanda ya taba kaza to kada a lokacin sai zan to mu nan ba su da yawa kenan kafin da su yawa azabar ta shine ubangiji ta lazama masa hukuma yana karkashin mashiya in Allah ga dama bai shi da azaba ranar tashin kiyama sai dai ba zai dawo a cikin wuta ba lalle da karya da saba alkawali da cin amana na kai mutum cikin wuta amma zai dawo ciki ba zai dawo ba za a yi masa azaba gurgurdan laifin da karshe a kai shi a kai shi aljanna matakar ya mutu da imani waɗannan sunan su ayyukan sako wanda in Allah ya ga dama ya yafe su in Allah ya ga dama ya kiyaye su ya kawo mutum da azaba da yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abin da bai shirka ba wanda ya dama to sai dai su din iri duniya ko abin da yake haƙƙin wani ka shiga duk wanda ya ci amana ba haƙƙin wani shiga ba wannan kalmomi sai an turewa mutum da tashin kiyama Allah ba zai yafe ba kai tsaye kawai ya yafe maka gashi amanar wani ka in wani amma idan tsakaninka da ubangiji ƙarya da kai wannan ka ga mutum yayi sakon da tsakaninsa da ubangiji in Allah ga dama sai ya yafe mutum ya ga dama kuma ya kama shi azaba wa wa وفي رواية wa صام وصلى وزعم أنه مسلم a wata riwaya manzon Allah ke cewa wa in sama wa sallah wato aya ce ta munafiki ko da mutum yayi sallah ko da mutum yayi azumi wa za'ama annahu muslim yare cewa dai shi musulmi ne duk wannan bai hana a sami wato siffa daga wato wannan abin su zanto siffar munafiki shi ta tare da shi ba eh an yadda yayi sallah din an yadda yayi azumin وزعم أنه مسلم زعم بمعنى قال كده dan lafazin za'ama yana zuwa da ma'anar mutum yariya idan ka ce mutum yariya kaza ma'ana ya yi da'awar kaza bayan shi ba kaza bane ba amma idan ka ɗauke shi da ma'anar kala ma'ana ko da ya yi sallah ya yi azumi ya ce ni musulmi ne wannan baya kore ya zanto wancan sufofi sun zama sufofi na munafukai da sarari ina fatan kun fahimta وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر وانا حديثي أن كلمه دقا حذيفة ابن اليمان الله تكاد يدعى قريب يتي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يا دام لابار حديثين وأنصلا باري فيه ya labarta mana su lokaci guda kad ra'aitu ahadahuma na ga ɗaya daga cikin su yanzu ya faru wa ana antazuru al-akhar yanzu yana jiran ɗayan kuma ya faru wato manzon Allah ya razanar da mu ko ya ba mu labarin ga waɗansu alamai guda biyu zan su faru ko zai fa yace a lokacin rayuwarsa ɗaya ya faru ɗayan kuma yana jira ya gani ko zai faru lokacin rayuwarsa ko ba zai faru حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة yake manzon Allah ya ba mu labarin cewa amana ta sauka ne an saukar da ita a cikin tsakiyar zukatan mazaje lafazin a rijal wurin duk da yana nufin mazaje ya shafi hatta mata domin mafahimin wanda mutabar inda ulama thumma nazala alquran sannan alqur'ani ya sauka fa'alimu min alquran suka koyi wani abu na alqur'ani wa alimu min sunna suka koyi wani abu na sunna waɗansu malamai sun fassara amana cikin wannan hadisi da cewa imani yake da shi domin imani gurbinsa shine zuciya duk da cewa alamunsa suna bayyana a kan harshe da kuma gabbai cikin ayyukan mutum da yau da gobe amma inda gurbinsa yake shine zuciya amma rassansa shine abin da harshe ke furtawa da abin da kuma gabbe ke aiwatarwa wato imani ya kanta an sa shi cikin zukata qur'ani ya zo hadisai kuma suka zo mutane suka koya thumma haddathana an rafa'il amana sannan sai manzon Allah kuma ya sake ba mu bayani dangane da daukewar amana idan karshen zamani ya zo ko idan lokacin sa shi annabin ya shude fakala yace da mu yanamu rajulun naumata mutum zai iya yin barci dan karamin barci kaɗan fa tuqbadul amanatu min qalbi sai a ɗauke amana daga cikin zuciyarsa fa yazallu asaruha misla waqti sai gurbinta ko alamunta su wanzu a cikin zuciya mislal waqti kamar wani dan karamin tugo na baki wanda idan ka sa ruwa ko kasa din ma za ka iya gogewa thumma namun nawmata sannan mutum ya sake yin barci ɗan kaɗan ba mai tsawo ba Ba duk amana tu min qalbi sai a ɗauke amana daga cikin zuciyarsa ya zallo asaruha mithla asri mithla asari majli sai alamunta ko dishi dishinta ya yanzu a cikin zuciya ɗin mithla asari majli kamar alaman gurbi na kanta da suke fitowa a hannun mutum shine almajili kanta kenan yanzu da alwak da almajili wanne da za a fi sauran gusar da shi kenan eh alwaktu kenan dan alwaktu kamar tsugo ne baki ya dan digen zafin ka ta wanda zai diga jikinka da shi dan ka dafa sabon nan za ka dubo idan ka sa sabon tsugo zai bugu ya bugu idan ka sa ruwa ba zai wanku ko wajen ku to amma idan ya zama kanta kanta kuma shine ba kayan aiki sai ya kasance wato hannun ka dai yayi ruwa din nan yayi ruwa da ku wanke akwai ko ruwa da kuma zai sa ya fita ga ga yadda wato amana din take yin rauni a cikin zuciya a cikin zuciya har ta zanto ta kai wannan matsayin ki wa yadallu asaruha mithla asari majli ka jamrin da harajtahu ala rijlika manzo Allah zai buga misali da zamu gane sai ce ka jamrin kaman garwashin wuta ne da harantahu ala rijlika da ka dora shi akan kafar ka ka da shi ko ya garwashin wuta ya tsaya akan kafar ka ko da ya fadi kasa wurin zai zargi ko ba sannan za ga yayi fatar wurin ta dan taso haka wani lokacin yayi ruwa wani lokacin ba zai ruwa ba galibi dai ba ruwa yake ba fatar wurin da za ta taso sakamakon wannan zafin wuta din fa nafita sai dan taso yayi tudu basira ne da kasuwari ne a ziga ce a faɗi matsayinsa a kafar watsa labarai a ziga ce ai kaza ai kaza ai kaza amma kuma babu daidai da kwayar zarar da imani ta tare dan Allah ku dubo wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai ce wala qad ata alayya zamanun yace wallahi ga wani zamani ya zo mun yanzu ina cikin sa wato wanda ya gani inda yake cikin yana zamanin da ya wuce kai a baya wala qad ata alayya zamanun yace wallahi wani zamani ya taba shudewa gare ni wa ma ubali ayyukum bayatu bana damuwa da wane ne cikin ku ne saye da sayarwa da kowa ba zan yi sai da sayarwa ba zan damu ba don ina tabbacin ba za a cuce ni ba la in kana musliman la yaruddunahu alayya dinu yace in musulmi ne na tabbatar addinin zai dawo min da shi in ma na ba ta haƙƙi tsoron Allah zai karkato min da shi ya zo ba na haƙƙi da wala in kana nasraniyan in ko kirista ne aw yahudiyan ko ba yahude la yaruddunahu alayya sa'ihi na tabbatar sarkin gari ko hakimin gari ko chairman na local government zai kamo mun shi ya bani hakina in ma shi ya da imanin da zai dawo min da hakina da na je na faɗa a sanadiyya ta za a cika mota da yan sanda daga nan a je Kaduna ko a je a Bakaliki a kamo mun shi a kwato mu a komar da shi kawai zamanin daɗin kenan yana cewa wannan zamanin shi ya gaisa da idansa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda kai mu'amala da shi ba mai cutar ka musulmin ba zai cutar ka ba dan imanin sa zai hana shi cuce ka kirista da bai wuce ba zai cuce ka ba dan ya in ya cuce ka banzan Allah ba zai kyale shi ba in lokacin Abubakar ne Abubakar ba zai kyale ba in lokacin Umar ne ko Usman ko Aliyu ya san ba ɗaya daga cikin su da zai kyale wani kirista ko bai wuce ya zalunce ka irin yadda kai ba za ka zalunce shi kaga shi security da kasa ke a lokacin komai yana zaune cikin kwanciyar hankali akwai cikakken tsaro kowa yana tsare hakkin kowa ba wanda zai wa wani ta'addanci dan saboda ya san gwamnati ba za ta kyale cewa ba wanda ya fi karfin doka ba wanda yake da alfarma ba wanda yake da kaza kowa ya riga san in dai kinta doka to ita ma doka ko za ta keta shi to wannan shine ke kawo zaman lafiya a cikin kasa in babu wannan a cikin kasa babu yadda za a samu zaman lafiya sai ce wa ammal yauma yace amma yau fa ma kuntu ubayu minkum illa fulanan wa fulan wallahi ba zan iya mu'amalar kuɗi da kowa daga cikin ku ba sai wani da wani ga dan yan tsararru kadai su ne kadai zan iya ba bashi ko in ba amana ina tabbatar za su biya ni bashin ko za su dawo min da amana kamar hoton mu ne yau kenan zaka je ka samu titi guda a kasuwa sai a ce eh to wani dai ana kyautar san cewa gaskiya yana dan kwatantawa yana dan kwatantawa sai ka je ka samu kasuwa guda sai eh to wani dai kam ka je kauye kaza ka je gari kaza a ce eh to a garin nan ina jin wani dai da wani da wani dai kan kila su ne ba za su zama su ba a wurin wanda yake adalin shine wanda idan kuka yi mu'amala ta ɗaya da ta biyu da ta uku ba zai cuce ka ba sai a ta hudu saboda yana dan tara kai ya fake dan ya dan yaudare ka sai ka saki sai masa sakiyar da ba ruwa to wannan wai shine mutumin kirki a karan farko ba zai taimaka komai ba annabi ma haka har sai ka saki jiki kuɗi sun shiga to kawai sai tashi da kai amma in ba haka ba wani za ku rabu da shi ne minti ɗaya zai inkarin abin da ya karba a wurinka matakar ba ku yi rubutu ba matakar ba ku yi shaida ba matakar ba ka rike wani abu ba a hannun na matsayin jingina zai iya yin inkari ya ce sam ba shi ba ne bai na ku da wasa zuwa ne ita wani shugaban garmar hukuma irin waɗanda suka sauka sun da can lokacin da yake shugaban karamar hukuma duk kudin da suke tuwaituwa suna zata na karamar hukuma sai ya samu wani abokinsa a akawun ɗan abokinsa ake ajiye ba saboda ko an zo bincike shi kar a gane a sato sai ji aka akawun ɗinsa a sato sai shi dai ya ce da yana da lissafin dai haka irin miliyan goma zuwa sha biyar haka lalle akwai ta cikin wannan akawun abokin nasa shi kenan sai aka zo aka sauke su da aka sauke su sai yana jira kwana biyu kwana uku sati ɗaya ya gawa ne kasan tun da ba daɗe da sauka ba akwai ɗan sauran wani abu akwai ɗan sauran canji kafin canjin ya murmushe tunda kuɗin sata dama ba su albarka kuɗin ha'inci ba su albarka ana nan sai komai ya kare yana jiran wani ya na gawa ne na gawa ne sai kawai randan ya je gidansa da ya je fito so gasa kawai sai ga canja masa fuska shi na zo ne game da abin da ya ce wani abu ba da abin nan da nake bayarwa ana ajiyewa yake ne, yi bayani ban gane me kake yanzu dai shi ce kudin nan da aka yi kaza aka yi kaza ce kaga wallahi kai mun shiru ko kuma in sa maka duka ya kira kai mai gadi ya ce idan ya ƙara zuwa nan ku yi ta dukansa kamar Allah ya koko daga sama shi nan shi ya gaske. dai idan kada zuwa dukan shi zai yi shi ka bani ajiya waye shaidar ka a wace takarda muka yi rubutu ka taba gani na ma mai haɗa da kai kawai daga muna hatsuwa muna dan gaisa sama sama kawai ka zo ka ce ka bani ajiya wallahi kai maza ka bar wajen nan to wannan in aka taso mu zai ka hankali na wasu wanda ya zai zai zai na zai zama zai faru zuwa zai shiga sabon gari da tsansu wurare ba zai amana ma da kowa wuce dukkansu za a tuhuma su za a tuhuma ba Allah ce ba wala ta'awunu alal ismi su kowa sai an tuhume shi da wanda ya cin da wanda bai cin ba yanzu kaga wanda aiki bai ci ba ya taimaka an tara sai an tuhume shi kar ka tauri dan mutum da kuma shi kenan ba wa dauko kudin daga ta. Wani hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito قوله جزر بفتح الجيم واسكان الزال المعجمه da yake jazar kulubi rijal jimin din za ka yi mata fataha sannan zalin kuma ka yi masa dauri zal mai dugo a sama huwa aslu shay shine wato asalin abu ko tsakiyar abu wal waqtu bitta'i lafazin al da ta wadda ake mata ya'ya guda biyu a sama min fawq daga sama al'asar asrul ɗan dan karamin gurbi da yake bayyana na abu idan ya tsika wal majlu lafazin al majlu bi fatihil mim wa jim mim dan zaka mata fatha jim dan kai mata dauri wa huwa tanaffutun fil wato wani dan bullowa ko wani dan tudu haka a cikin hannu ne wa nahwa ya da makamancinsa min asari amalan aiki da mutum yayi sai mutum yayi kanta ko wa gairihi ko waninsa ko wani aiki kamar a ce a mutanen daga akan wurin mutum ya kone da wuta qawluhu muntabiran da yake muntabiran me yake nufi murtafi'an wurin zai dan yi tudu ya ko haka wa qawluhu sa'ihi da yake idan bai wuda ne ko ba sare la yaruddannahu la yaruddunnahu alayya sa'ihi wato sa'i din nan da ai alwali alayhi wanda yake kula da shi shine shugaban gari ko shugaban karamar hukuma ko wane ne kuma dai wani mai mulki wanda ke kulawa da gari ba zai kyale wani ya zalunci wani ba وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرهم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار wallazi nafsu abi hurairata biyadihi inna qa'ra jahannama la sab'una kharifa wannan hadisi an karɓo daga Huzaifa ibn al da Abu Huraira Allah shi kare da a gare su kana suka ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam manzon Allah sai ya da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce yajma Allahu tabaraka wa ta'ala na Allah madaukaki zai tara mutane ta yaqumul na hatta tuzla lahumul janna mummunai sai su tashi har lokacin da za a kusanto aljanna dab da su ga su ga ita kamar za shiga amma ba a riga an yi izinin shiga din ba ga ta suna hangota fa ya tuna adama fa yaqulun mutane gaba ɗaya sai su ɗunguma zuwa ga annabi adam su ce da shi ya abana istaftih lana aljanna ya kai baban mu adam nemi a buɗe mana kofar aljanna mana fa yaqulu sai annabi adam ya ce wa hal akhrajakum min aljannati illa khati'atu abikum adam ya akwai abin da ya fitar da ku daga cikin aljanna din in ba dan kuskuren babanku adam ba ai ba dan kuskuren da baban ku Adam ya ba lokacin da aka ce da shi da matar salata karaba hadhihi shajarata ta takuna min az-zalimin kar ku kusanci bishiyan nan za ku zanto az-zalimai karshe suka ci kuma aka fitar da su daga ciki in ba da haka ba da ku duka cikin aljanna za a haife ku shine yace hal akhrajakum min shi shin akwai abin da ya fitar da ku daga cikin aljanna illa khatiyatu abikum in ba dan kuskuren babanku annabi adam din ba yana da fushi karan kansa ma'ana ni mai kuskure ne ina nake da matsayin da zan je in ce a buɗe kofar aljanna ku shiga ni ma kai kaina nake yanzu ni da aka hana cin bishiya nake jifa ya ci bishiyar kuma an yafe masa kan anan gidan duniya fatalaka adam min rabbihi kalimatun fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim wa ata adam rabbahu gawa thumma yasabahu rabbuhu fataba alayhi wa ada kalmomi guda uku istafahu rabbukum Allah ya zabe shi fataba alaihi ya karɓi tubansa wa hada ya shiryar da shi ya kimtsar da shi amma tare da haka tsoron wannan abin na wannan ranar karɗuwa da zai har ya manta da wannan ma yanzu har yanzu yana jin tsoron karcin bishiyar nan ya hana shi wani abu cin bishiya guda ɗaya kuma lokaci ɗaya kuma an yafe masa shi da matarsa me muka ci jiya da shekaran jiya da shekaran jiya wancan Allah ne kaɗai ya sani hal akhrajakum min aljannati illa khati'atu abikum adam lastu bi sahibi zalik ba ni ne ma'abucin wannan matsayin ba ku kara gaba izhabu ila ibni ibrahim khalilullah ku tafi zuwa ga ɗaya daga cikin ya'yana shine ibrahim khalilullah annabi ibrahim kenan Kana fa yatuna ibrahim mutane sai su zo dan annabi ibrahim fa yaqulu ibrahim sai annabi ibrahim ya ce lastu bi sahibi zalik ba zai ba abincin wannan matsayi ba inna ma khalilan wara'a yace ni kam khalil ne amma daga baya baya shine min wara'a wara'a daga baya baya nake ba na cikin sahun gaban da za su wuce su ce a bude min kofar aljanna i'madu ila musa allazi kallamahu allah takliman ko ta gurin annabi musa wanda shi Allah ya magana da shi kai tsaye tuna Musa sai mutanen su zo wajen annabi Musa fa yaqulu lastu bi sahibi zalik yace ba ni ne ma'abucin wannan matsayin ba izhabu ila Isa kalimati Allah wa ruhi ku je wurin annabi Isa shine kalmar Allah shine ruhin Allah da Allah ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa wato shi annabi Isa kalima ne na Allah me ake nufi da kalmar Allah Allah ya halice shi da kalmar kun fayakun shi isa din ba shi ne kun din ba a'a ya kasance ne bayan Allah ya faɗi kun kun fahimta da kyau kar ka ɗauka lahi din ma'ana shi isan shi ne kalmar kun din a'a a'a ya kasance bayan an faɗi kun ina fatan kun fahimta da kyau sannan wa ruhun min ruhi ne daga Allah me yake nufi da ruhi ai ruhun khalaqahu Allah ta'ala ruhi ne da Allah ya halitte shi ba wai ruhi ne daga bangare na Allah ba kamar yadda ƴan mushin suke fara ruhun ka'inun min Allah laysa huwa ba'du min Allah ba wai sashi ne daga cikin sashi sasanni na ubangiji ba ko bangare daga cikin bangarorin ubangiji ba ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira a'a shi ruhi ne kasantacce da Allah ya halitta shi shine wa ruhun minhu kenan ku je wurin annabi Isa shine kalimar Allah ma'ana wanda ya faru bayan an ce kun shi sa waɗanda manta ba a shekarun jiya ne aka tambaye mu inna masala isa inda Allah ko jiya ne ma jiya ne ko inna masala isa inda lahi? Ka sali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun waɗanda suka ji tambayar jiya gilin sai su hada da wannan fa yaqulu isa sai annabi isa ya ce lastu bi sahibi zalik ba ni ne ma'abucin wannan matsayi ba fa ya'tuna muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai mutane su dungumu zuwa ga wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqumu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya fa yu'zanu lahu sai a bashi izini na ayi ceto wa tursalul amanatu war rahimu lokacin sai a turo amana a turo zumunci wato amana din saboda matsayinta ga wanda suke tsare ta zumunci din saboda matsayinsa ga wanda suke kiyaye zumunci ba sa yanke shi a wannan rana ubangiji ta'ala zai suranta su da gangan jiki a siffar da shi ne ya sani duk wannan yana cikin al'amura na gaibu sai dai ka gaskata amma baka san a wata kaifiya Allah zai suranta su ba ina ba don fahimta amma za a turo da amana za a turo da zumunci fa ta kuma ne da amana da zumunci sai su tsaya dan ba sai sirat a bangarori biyu ko a ɓarya biyu ta siradi mutane za su ce kan siradin dama da su ga kaza hagu da su ga kaza wato da amana da zumunci suna dama da hagun din siradi shi ne dan ba sai sirat su waye kuma za su ce kan siradin mutane duk wanda ya riƙe amana sai amana ta sallama masa yi ya wuce wanda ya riƙe wanda ya sadar da zumunci bai yanke zumunci ba sai sadar da zumuncin nan ya sallama masa yi ya wuce shine hikimar tsayawar da za su yi a gefa guda biyu na sirati yaminan wa kimanan manzo Allah sai dama da hagu fa yamurru awwalukum kalbarki ɗaya daga cikin ku zai wuce ne kan siraɗi irin yadda walƙiya take zuwa saboda gaggawa kuntu bi abi wa ummi ayi shay'in kamar bil barqi abu hurairah yace na sanya mahaifana uwata da ubana su zanto fansa gare ka ya manzon Allah ayi shay'in kamar bil barqi wani irin abu ne kamar shudewan eh, kamar shudewar walƙiya kada sai manzon Allah ce alam tarau barki al barqi kayfa yamurru wa yarji'u fi tarfati ayn ba kwa ganin yadda walƙiya za ta wuce kuma ta dawo a cikin kimtawar ido guda ɗaya to kamar haka ne waɗansu ku za su ƙetare su raɗi kamar yadda walƙiya take tafiya wannan sun riga sun ƙetare su mutu sun kamar rirri sai yan aji biyu wanda za su wuce kamar yadda guguwa take wucewa arri iska mai tsananin ƙarfi wadda take wucewa irin wadda cikin awa ɗaya kila ta ci mil ɗari biyu da sittin haka wani zai zo wuce shi ma a guje tun ya riga ya haye sun kamar tsairi waɗansu za su wuce kamar yadda tsuntsu ke shuɗewa ya zo ya wuce wa shaddin rijali waɗansu kuma kamar yadda namiji maji ƙarfi yake gudu haka za su zo su wuce kan sirati tajiri bihim a amaluhum dukkanin su ayyukansu kowa suke tafiya da su gurgudan aikinka na alkhairi gurgudan saurin da za ka yi yawan aikin yawan saurin idan aikin ya kai matuka shine kamar walƙiya kasa da wannan shine mutum zai zama wato ainihin kamar mai kamar iska sannan kamar tsuntsu sannan kamar namiji mai maguji sosai kan yamma yin a'malukum wa nabiyyukum qa'imun ala sirati a wannan lokacin annabin ku yana tsaye akan sirati sallallahu alaihi wa sallam dan yana natsu ya ga al'ummarsa ta gama wucewa ya kuli na cewa rabbi sallim sallim ya Allah a ƙetar ya da su sallim sallim din kina ya Allah a warkar da su ya Allah a ƙetar da su ya Allah ba su damar kaiwa gatti hatta ta a amalul har dai ayyukan waɗansu bayi din su gajiya su yi kasa da waɗanda aka ambata baya hatta ya ji arrajulu har ka ga wani mutumin ya taho wala tafi usaira illa zahafan, ba iya tafiya ma akan kafafunsa sai jan gindi da jan gindi dai za a samu dai a haye da shi ma dai wa fi yi sirasi kalali a kowane gefe daga cikin gefen wannan sirati din akwai kalali kalali shine kamar kugiyoyi kugiya jam'i ne na kalmar kallo, kallo a larabci shine kugiya akwai waɗansu irin ƙugiyoyi mu'allaqatun waɗanda suke rataye ma'amuratun bi akali man umrat bihi an umarce su su riƙi wanda aka ce su riƙe ba makadushin najin akwai wanda za su riƙe shi ya bincike makadush duk sun jijji masa ciwo a jiki najin amma samu ya ƙetare da kyar da kyar na sai ayyar kuna kira kan wani wa makadushin finnari akwai kuma wanda za a dan kufar da shi cikin wuta Allah ya tsare wallazi nafsu abi hurairah ta biyadi na rantsa da ran wanda abu hurairah ke hannunsa inna qa'ara jahannama la sab'una kharifan zurfin wutar jahannama idan an jefa mutum kafin ya je kasa tsawon tafiyar shekara saba'in ne idan an jefa mutum kafin ya je kasa kaga zurfin kenan Allah ya tsare kaga wannan hadisi allah hakika yana dauke da al'amura masu tarin yawan gaske farko dai yana dauke da abin da ake kira ash-shafa'atul uzma babban ceton da ya kere kowane ceto ceton da ba a baiwa kowa shi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yin ceton ayi hisabi wanda zai tafi wuta zai tafi wanda zai tafi aljanna ya tafi wannan da annabi Adam da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa duk za su bada hankali ba za su yi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yake nufi da yake cewa shafa shafa'a an ni ceto to banda wannan kuma a wani ceton daban ceton da aka ke binta annabi da shi kala kala ne wannan dai na farko kenan wanda an tara mutane ana son a yi hisabi kowa san matsayinsa ba wanda ya sai fara roƙon ubangiji koyewa Allah bayanin a yi hisabi sai manzon Allah shi zai ceci mutane a yi hisabi kowa san matsayinsa daga nan gudun, akwai ceto kansa na shiga aljanna an hire su za a zo a shiga aljanna sai a ga kofar a rufe manzon Allah kuma zai ci mutane a zo ya bude kofar ya fara shiga sannan jama'a kuma su shiga duk wannan ceto ne wanda manzon Allah kadai yake banta da shi banda shi kuma babu kowa sallallahu alaihi wasallam sannan za a ba shi ceton bakkansa Abu Talib gashi ya mutu na kafiri bai imani ba amma Allah zai ba shi cetonsa amma ceton da za a ba shi ba turo shi za a yi daga cikin wuta ba a kai shi aljanna a'a za a turo shi daga tsakiya a kawo shi gaɓar wuta ta yadda wutan ta tsaya masa a ma'alwallanta daidai wurin wanke kafa a cikin alwala amma kuma kwakwalwar kansa tana ta farfasa to wannan shine kuma mai sauki sauki a cikin wuta amma ba cire shi za a yi ba to nan ma manzon Allah ne kawai za a ba wannan ta. wanda shi wani ba zai je bai ce a turo wannan uwansa a kawo shi gaɓa ina fata an fahimta wannan hadisin muslim ya tabbatar da wannan amma sauran ceto na cewa kamar misali ga wani mutum yana da imani amma yana da ayyukan sabo tsakaninsu da ubangiji a samu mai ceto ya cece shi ya samu shiga aljanna wannan banda annabi sallallahu alaihi annaba za sauran salihan bayi ana sarar sannan ceto na idan an shiga aljanna wani na benan kasa ga dan uwansa ko babansa a benan sama to babansa na iya ceton na kasan ya ce a dawo masa da shi sama daidai inda yake kuma Allah ya sauƙaƙa darajar ɗan ya je inda babansa wanda zina amanu wacce ba su hun bi imanin alhaqana bihim ta. waɗanda suka yi imani zurriyar suka bi su da imani sai mu riska musu da zurriyar su ko da su ɗayan ba su yi aiki irin da iyayen ba an shiga aljanna Ɗan na benan kasa baban na sama da shi to sai a ɗauki ɗan a kai shi wurin mahaifinsa amma da in an san ko na ƙasan an dawo da shi na sama an dawo da shi kasa an rage masa matsayin sarki wannan kuma fadla za ta riske shi sai a ɗauke sai a kashe sama kenan sama da a ce wancan a ayyukan su to irin wannan nau'ikan ceton kowa na iya cikin salihan bayi mazan su ko matan su amma wancan na farko wanda aka kebanci mazan Allah kenan da shi an gane ko to waɗanda za su yi din ba za a iya sanin cewa wane da wane da wane da wane bane lalle annabawa za su yi salihan bayi za su yi kalmar salihan bayi kuma kalmar ce dunkulalliya ta shafi dukkan wani salihin bawa wanda Allah shi ne ya fi sanin wani misali mu zahiri muke ginawa amma ba mu da yaƙini na me yake cikin zuciyar mutum sai Allah da haka muna hukuncin zahiri ne tunda hukuncin zahiri muke mu san zuciya ba ba ma yankewa wani ma mu ce dan aljanna ne kai tsaye sai dai mu ce muna kyautata masa zato dan mu san me ya tsakaninsa da ubangijinsa ba ba ma yankewa mutum zai shiga aljanna ballantana ma mu ba shi tabbacin zai ceci wani don haka a nan gidan duniya idan ka ce da wani da wani za su yi ceto kayi ganganci waye ya ce maka za su yi ceto amma in ka kace salihan bayi za su yi ceto kofa a rika kake wannan baka faɗi da wani da wani ba nan dukkan wani salihi ya shiga ciki amma ka ware ka ce shehu wani zai ceto wali wani zai ceto to sai a ce wani da ka faɗa ɗin nan wani ne ɗan wani mun san ɗan gari kaza wani sai ka dogara da shi cewa zai ceto shin ka/ba ka tabbas din ma cewa kana da tabbas da bisa ɗari shi dan aljanna ne ballanta na ba ce to ne wa ya ce ma shi ya tsira din mata kuna ya kai labari wa ya faɗa maka Ba ka da yaƙini zato kake yi to zato kuma sai ka gina hukunci a kai sahabbai fa da suka fi ka imani suka fi ka hasashe a lokacin da ya fi naka tsanta lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an je yakin kaibar an gama sai zo su nuna wane fulanin shahid fulanun shahid fulanun shahid wani yayi shahada wani yayi shahada suna zuwa kan wani suka ce yayi shahada manzo Allah ce bai yi shahada ba laqad ra'aytuhu fin nari fi aba'atin zallaha yace na hango shi ga shi cikin wuta dangane da malam-malam da ya saka cikin kayan ganima kafin araba in fa an raba tun da ya je yakin yana da rabo amma laifinsa ya ɗauka kafin araba ta ga gadon masa da shiga cikin wuta lokacin annabi wanda suke ba da shaidar so masan ka sa su zo annabi ce kuma ba haka bane ba to ballan sanan kai zamanin da wannan ba na annabi ba kuma kai ba kai ne Umar ba kai ne Usman ba ina kake da tabaran hangen na da zaka hango wanda zai fito an fahimci wannan da kyau eh. sannan kuma hadisin na nuna mana matsayin amana daga kuma yadda take da matsayin amana da matsayin sadar da zumunci lallai ababai ne masu da muhimmanci ya ɗan uwa mu ji tsoron Allah wajen abin da ya shafi amana dukkan wanda ya san akwai amanar wani a hannunsa ya yi kokarin mayar masa da kayansa idan ba ka da abin da za ka biya ki, ka nemi ya fi maka amma wallahi mutum ya je lahira da amanar wani a wuyansa to ya tabbatar cewa in dai an riga an je can ba tare da ya biya ba ba tare da an yafe masa ba to dole sai an ɗauka daga cikin ayyukansa na alkhairi da ya an biya wancan mutum in baka da aikin alkhairi a ɗauko daga cikin ayyukansa na sabo a dawo maka da shi idan mutum ya san wannan matsayin to sai gane irin gararin da ke kan mutane yanzu a tsakanin mu ma'amalolin mu da juna nawa ne daga cikin yan kasuwa waɗanda suke suna ha'intar junansu ko ubangida ya ha'inci yaronsa ko yaron ya ha'inci ubangidan ko abokin ciniki ya ha'inci abokin ciniki ha'inci dai ha'inci yau ya kai matukar da ya kai ko ka sayarwa da mutum abin da baya da kyau kasan baya da kyau wannan duk bai na cikin ha'inci ba duk yana cikin abin da bai halatta ba sai ka biya gobe kiyama in kana ganin anan gidan duniya ba gane ba sai ka biya gobe kiyama kuma shi ke sa kuɗin mu ba sa yin albarka sai mutum ya samu kuɗi masu tarin yawa su kasa yin albarka ka ga mutum ya samu dubban kuɗi ya samu miliyoyi amma da kasan yana tuna musu wuta saboda hanyar da ya biya tsara ba hanya ce da ya tara ba hanya ce da Allah ya tsara masa ba to kuma wannan kuma idan ka zo ka kalli masu mulki musamman dai a irin najeriya ka duba masu mulki tun daga karamar hukuma har zuwa gwamnatin tarayya sai da cewa wai mutane me za su faɗa gobe kiyama da ko daga kananan hukumomi sai ka rasa wai wace hujja mutane suke da ita ta yadda suka mayar da kuɗin talaka yadda kasan nasu ne wanda uwa ko uba suka mutu suka bar musu haka fa aka mayar da kuɗin talakawa da wuya ka samu karamar hukumar da za a ce shugabanninta chairman da kansilolinsa suna kashe rabi suna sace rabi idan an samu wannan karamar hukumar kila wannan su ne manyan waliyan Allah a Najeriya ma'ana su karɓo kasansu daga gwamnatin tarayya naira miliyan goma su sace biyar su yi aiki da biyar sai an sa wahala za a sa wani su kashe miliyan biyar su yi aiki da biyar sai an sha wahala a sa to kuma duk wannan yayi ne ana ganin ba komai ba ne ba ba komai ba ne ba ka duba ƙananan hukumomi tukunan nan ma cikin birni da ake ganin mutane kansu ya waye sun yi kaza sun yi kaza ka duba ka kaza da kowace karamar hukuma cikin ƙananan hukumomin nan cikin kano wajen guda biyar ka shiga kowace karamar hukuma ka dai ka je ka ga yadda ake zaluntar mutane daidai da magudanar ruwa din nan kananan hukumomi ba sa iya sharewa an yi wani lokaci a nan kano din nan 1970 wani abu duk kwatamin da ke cikin kano ana bin shi ana fesa maganin sosai wannan ma'aikatar tana nan ba a soke ta ba a gwamnatance kuma kudin ta kuma yana nan kuma ba a soke kudin ba a gwamnatance an yi wani lokaci a nan kano din nan kowane gida daga cikin gidaje na cikin gari akwai duba gari maza da mata akwai duba gari mata da suke bin gidaje su ga ana wanke-wanke ana tsafta ina inda ake wanke-wanke ina inda ake girki ina inda ake kaza har yanzu wannan duba garin fa suna nan kuɗinsu su kuma suna nan ana warewa mazansu da matansu. mazaje cikin duba gari suna bin duk inda ake dafa abinci ina inda ake tsafta ina ne inda ba tsafta su yawa mutum tara ko a ɗaure mutum ko a yi masa kaza ko a yi masa kaza duk ina wannan yanzu sharuɗan mutuwa duk sun cika a najeriya mutuwa ce kawai ba a yi ba domin dai yanzu ka duba idan ka shiga nan cikin bambai kamfanonin da suke ta'amuli da waɗansu su wajen tsaftace kayayyakin su kamar irin gidan fata idan aka sako ruwan ka yana wari wucewa za ka yi ta wajen sai ka rike abin da dinka wannan ruwan kuma shine zai gangara je ya ta kwatami ya ta kwatami ya ta kwatami ya haɗe da ruwan can na kwatamin Kano gaba ɗaya ya je kuma a ɗauka a zuba a baiwa tumatiri a baiwa tattasai a ba salat kuma a kawo cikin gari a ci wannan duk sharuɗin mutuwa ba cika watan Allah kuma gwamnati suna kallo kuma ma'aikatan kusa suna kallo kuma ba za a yi wa masu kamfanonin magana ba kuma ba za a hana mutane yin amfani da ruwan ba kuma ba za a samar musu wani ba a madadinsa ba za a yi ba duk an zura ido ana kallo kuma duk wannan masu mulkin nan ganin suke Allah ba zai musu komai ba na ji wata unguwa ce zai yi ta'aziyya ga shi fadi a Kano ne amma ba sai yin gabana da in shiga wajen ba wallahi da na shiga wajen sai da na kusa saboda idan dai kana tafiya babu yadda za a yi ka tafi da mota ko da mashin tuyen tuyen ka je wurin za ka shiga dungo unguwar har kilomita kaza ba ba unguwanni na cikin kano City ba na bayan gari bayan gari dinnan ka ka tafi sai nan gurin ba ta miya tsare ka sai nan gurin da mashin ba wani lokacin sai ka bar mota ka tsallake ko ka bar mashin ka tsallake ko in keke ne ka ɗauki keken a madadin ka kake hawa ka ketare kuma ka yi gaba can gurin kuma sai ka je ka samu yara ga sunan gungu ashirin talatin da yan shekara hudu da yan shekara biyar da yan shekara tara maza da mata suna gindin suna wasa a gindin kwatami suna cin hanjin ligidi ga tana ga wata tsiya a wurin in kana son ka je wata makaranta firamare irin wannan fata LEA ta yanzu mara ma'ana din nan sai ka fi kilomita biyar kafin ka je inda take ba makarantar islamiyya ba wutar lantarki babu ruwan famfo duk wani namiji da ke wajen ko mata tambaye su dan Allah nan wace karamar hukuma kuke wallahi wani bai san karamar hukumar da yake ba kuma yana da haƙƙi a gwamnatin tarayya da yake karɓa duk wata kuma a kawo kuma a cinye shi yana nan cikin wannan halin ko mutane su ɗauka Allah zai kyale su ko su samu su albarka cikin dukiyar su ko zuriyar su wannan gudu duk amana ce Allah ya danka shugabanci amana ne ba lambari bane na rayuwa wai ka hole amana ce mas'uliyya ce babba mas'uliya ce babba wallahi wanda sai an tambaye mutum kowane irin abu duk wani talakan da ya kwana yi da karkashin mulkin ka sai an tambaye ka amma mutane ganin suke kwan babu komai daidai lokacin da najeriya ta fi samun kuɗi daidai lokacin talakan ta fi shan wahala a yanzu fa kuɗi ake ta ƙara samu kuɗi ake ta ƙara samu an yi budget na shekara ta dubu biyu ɗin nan an imanta a kan nawa an imanta gangar mai da ake sayarwa a kan nawa a kan sha takwas yanzu gangan mai din nan yanzu ana sai da ita talatin da biyar talatin da shida ranar da ta hau kai din nan ina ake shigowa da su ina za a da su hannun masu ka shiga kun dai ga yadda siraɗi yake wani zai wuce kamar wanciya don akwai shi cikin shugabannin kalmar hukumar mutu ko cikin gwamnonin jihohin mu ko kwamishinonin mu ko ministocin mu ko waye wani zai wuce kamar iska wani zai wuce kamar kaza har a zo kan wanda yake makadushin najin kugiya tana kartarsa yana dan wucewa ya samu hayi har a zo kan wanda ake a kifar da cikin mutane wannan shi shine ke jiran kowa sai mutum ya gyara al'amura tsakanin shi da Allah in kasuwar mutum mu ji tsoron Allah mu daina ha'inci mu daina albusu mu daina cin amana ma'aikatan gwamnati mu daina ha'inci mu daina albusu mu daina cin amana ubangiji ta Allah ya ba mu ikon tuba daga munanan ayyuka assalamu alaikum ko abu hurairu da ya faɗa inda abu hurairu ke cewa garin zidon duran abu hurairu ke hannunsa zurfin jahannama ya kai tsawon tafiyar shekara saba'in a yadda yake yanzu a cikin hadisin abu hurairu ya faɗa amma zahirin maganar daga annabi ne sallallahu alaihi sallam. saboda yana cikin abin da hankali baya iya faɗin sa in ba sahabi ya samu madogara daga annabi ba ba a iya faɗin wannan da hadi tun da al'amari ne na gaibu sahabai ko ba sa furta gaibu haka kai ya sai in abin da wahayi ya tabbatar musu wani irin addu'a ya kamata ya rinka yana shafa a yansa da dare don za su kwanta barci ai su yaran suna mataki na biyu ne ko dai yaro ya zanto mai hankali da zai iya yin karatun kamata ya koya masa shi ma da kansa don yin saba ko kuma ya zanto yaro ne wanda ba zai iya karantawa da kansa ba karami to wannan babu laifi a karantawa ya shafa masa abinda ake karantawa kula wuzu birbin falaki da kula wuzu birbin nas da a lahu ahad kowanne kafa uku idan mutum ya karanta zai sofa a hannunsa ya shafe jikinsa in kuma wani zai shafa zai sofa a hannunsa ya shafe jikin wanda ya karantawa da ko ina da ko ina dinsa inda ya samu damar shafawa inda ya bayyana a fili ya shafa masa inda kuma kan tufafi ne ko kan tufafin ne sai ka shafa wannan shi akwai kuma karanta ayatul kursi ita wannan ba sai mutum ya shafa ba akwai karanta amanar rasul har zuwa karshen sansuna ala kawai kafiri shi ma ita wannan mutum ba sai ya shafa ba kawai zai karanta ne su waɗannan turori guda uku su ne wanda ake tofawa a shafa amma sauran karanta su ake barci a shafa ba wanda ya ce lalle ne idan zan yi salatin annabi sai dai in yi salatin ibrahimiyya yi salatin annabi iri biyu ne abinda nake nufi yanayi biyu ne mutum zai samu kansa idan salati ne wanda yake da alaka da wata ibada to lallai salatul ibrahimiyya zaka yi kamar salatin annabi da yake cikin tahiyya dole za karanta salatul ibrahimiyya ne in kai wani salati ba shi ba yi ba dai shi annabi ya koyar da mu faɗa lokacin da aka saukar da ya yi wallazina wani sallu alaihi sallimu taslima ana magana ne cikin sallah sahabbai suka ce mun sai da ake sallama da tunda muna yi assalamu alayka ayu annabi wa rahmatullahi wa barakatuh amma mun sai da ake yin salati ga shi ba aya ta ce wa salli sallu alaihi wa sallimu taslima sai ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad da haka in dai cikin tahiyya ne don salatul ibrahimiyya za ka yi an fahimta wannan da kyau haka kuma idan an kammala kiran sallah da manzo Allah sai idan mai kiran sallah na kiran sallah kuma da abin da yake faɗa idan ya kare sai ku yi mun salati bayan kun yi salati sai ku roƙa mun wasila wato da an ji la ilaha illallah kai ka ce la ilaha illallah nan take za ka yi da ibrahimiyya ne sannan ka ce allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ba kuma yadda yanzu da zaka ka ce allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ba zai salati ba ki ko salati ake fara yi sannan allahumma rabb hadhihi da'wati tamma to ma za ka yi salatin ne salatul ibrahimiyya yadda yake na annabi sallallahu alaihi wasallam to amma kamar yanzu misali ana cikin karatu dan da nan a ce kala rasulullah saka ce sallallahu alaihi wasallam ba a tallafawa mutum a ce sai ya kawo salatul ibrahim idan ya ce sallallahu alaihi wasallam ya wadatar sai dai a nan wadansu malamai ke cewa saboda yawan maimaito ba za a iya kallafa ba ka ce ko da za ka ce sallallahu alaihi wasallam da ka faɗi haka gara ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ka shigar da ahalin gidansa tunda cikin salatul ibrahimiyya akwai shigar da ahalin gidansa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad da haka ko da zaka yi a takaice sallallahu alaihi wa sallam ka zama ka shigar da ahalin gidansa ba amma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka shigar da ahalin gidansa dan me zaka ka yi goma ɗin ko ɗari to wannan hadisin cewa duk wanda yawa annabi sallallahu da Allah zai masa goma wannan ya tabbata gaske ne amma cewa wanda ya goma Allah zai masa dari wanda ya dari Allah zai masa dubu wanda ya masa dubu za su shiga aljanna kafara da kafara da aljanna wannan gariya ne bai tabbatar ga wajen nan ba ina ba ta fahimta gaske ne duk wanda ya salati guda ɗaya da wannan salatul ibrahimiyya Allah zai masa suna amma annabi ba kuma bai ƙara bayani da cewa in kai ɗari za a yi maka dubu ko in kai dubu kuma za ka samu kaza ba wannan duk ƙari ne na mutane yi salati ko fasa abu da take ba iyakance maka adadi ba tunda ba iyakance maka adadi ba sai zanto kirgen baya da amfani ibada sai kake yi dan Allah kafin ka yi adadin da za ka yi Allah ya san ko nawa ne kuma shi ne bai ba da sakamako to kirgin da za ka biya amfani ta shi yasa Abdullahi dan Mas'ud da ya samu sun suna kirga zikiri subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah suna yi tare su fara tare su kare tare su tare kowa suna kirgawa yace ku kirga ayyukan ku na sabo dan ku tuba na ba ku tabbacin na alherin ko ku kirga ba Allah ba zai tazartar da shi ba. da inna la yubiyu ajra man ahsana amala ba to ladan wanda yake tsayi saboda haka sai ka rasa wanda ya hikimar cewa to zan yi dubu zan yi dubu daya zan yi miliyan daya me amfanin kai me amfanin kirgawar ba yin bane muke kushewar kirgawar me amfanin ka tun dai kana ibadan ne dan Allah kafin ma ka fara Allah ya san me nawa za ka yi to me amfanin kirgawar ke kuma idan ka sami miliyan da yau na yi miliyan da gobe na yi miliyan da yau na yi dubu kaza gobe na yi dubu uku biyu na yi dubu hudu idan kai sati kana yi ko wata daya idan aka tambaye ka zikirin da kai cikin wannan watan nawa ne za ka iya bayarwa to me amfanin girga. amma ka tabbatar Allah ya kiyaye ko bai kiyaye ba za ka ce eh ya kiyaye to me amfanin girga ka kai isa duk zikiri da annabi ya bayar in dai wanda za a kirga ne ba a wuce dai Yan ko har aka gari to annabi baya masa iyaka inda ba masa iyaka ba mai amfani kirgawa sai ka kai iyakacin yinka ka yi sai Allahumma salli ala Muhammadu wa ala ali Muhammad kama sallaka ka yi iyakacin yinka ka yi sai har ka gaji ka bari da an jima kuma ka shiga wani zikirin da ba wannan ce Qur'ani ya ce a yi shiru lokacin da ake saurara ake karatun Qur'ani wai za ku da Qur'ani ko san bilahu me hukuncin mu da muke sanya karatun qur'ani wani lokaci ko a kasuwa kuma gashi ana ciki wannan kan bai kamata ba inda a sanya karatun qur'ani ko da a kasan dai to sai mutane su saurara in wani zance ya kama za ku yi to sai a kashe sai a yi zancen bayan an gama zancen kuma sai a ci gaba dan bai kamata ba a ce ana kira alqur'ani wadansu kuma suna surutu su suna ci gaba da harkokin kasuwancin ku sai zanto kawai Qur'anin kamar talla ake da shi don ya jawo customer masu hango zuwa ga shi ka kantinka amma idan wazi ne wannan babu da tunda wazi magana ce ta mutum na shiga ciki na abin da ke fasara ko da shi amfanin da shi ne a saurara ba kawai a sarki haka ba Eh. idan kamar a gidan rediyo za a bada za a nemi taimakon masallaci ko za a bude wata makarantar islamiyya sai a bude da ayar qur'ani kake nufi to Allah dai wannan dai wani abu ne da yana bukatar nazari kar mutum ya haramta abu kai tsaye ko ya ce halal ne saboda duk dai manufar shi ne kila ko dan a ja hankalin mutane da sun ji kira za su saurara su ji me zai faru wallahu a'lam ya ba zai iya yanke hukunci kan wannan ya ce yana yawan rantsuwa ko da yaushe to kuma sai ya tuba to ya zai da sa haka kowace rantsuwa ce ake wa kafara ba na ga faɗa mana a wajen su durusa da binciwa rantsuwa da ake wa kafara ai guda ɗaya ce ita ce al-yaminul akida ko da, rantsuwar da aka riga aka kullata ma'ana wadda zuciya ta niyyaci zan yi kaza na rantsi zan yi kaza ko na rantsi ba zan yi kaza ba da cewa zan yi kaza da cewa ba zan yi kaza ba duk suna da ta'alluki ne da mai lokaci mai zuwa to irin wannan karan sai wallahi zan yi kaza ba tare da kace insha Allah ba to in ka zo ba kai wannan abin ba ka fara ka kawo wallahi ba zan yi kaza ba ba tare da ka ce insha Allah ba sai ka zo kai shi ka kan fara taka maka amma rantsuwar da baka kulla ta azuci ba ka saba ne harshen ka na yawan gudana wallahi kaza wallahi ba zan yi kaza ba eh wallahi dan ni za mu je wuri kaza kaga wannan ba zuciya ce take kulla ta ba hatta zama ɗabi'ar zance kana faɗin ta to wannan Allah baya kawo mutum da ita shi yasa yake la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi Allah baya kama ku da yamin lagawu yamin lagawu ne, eh, la wallahi bala wallahi da mutum zai ce wallahi kaza wallahi ba kaza ba a cikin zance yau da gobe a ɗaya daga cikin fassarar malaman kaga idan yin wannan ta yi babu fara a kanka ha kuma idan mutum da yana yamin lagawu ne ne yamin lagawu wallahi na yi kaza ko wallahi ban yi kaza ba kaga dole tana ta'alluki da mai kun gaji ne ni ban gane ba wallahi ban yi kaza ba wallahi na yi kaza duk tana ta'alluki da wani irin lokaci wanda ya wuce to in ka ce wallahi ban yi kaza ba alhali ko ka yi ko wallahi na yi kaza alhali ko ba ka yi ba to irin wannan ita ce mafi munin rantsuwa a cikin tarihin rantsuwa irin ta ce aka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi mai ita Allah ba zai kallace shi ba ba zai tsarkake shi ba daga zunubi yana da azaba mai radadi ina fata an fahimta saboda wannan rantsuwar da muke yake wallahi na yi kaza wallahi ban yi kaza ba alhalin kai ko ba da haka ita wannan ba mata kafara wai da aka ce ba mata kafara ba wai dan ba ta laifi dan ba kafara da za ta iya warware ta kan sai tuba taubatan da suha tubar da ta kunshi yin da ma sani kai irin wannan rantsuwar a baya tuban da ta kunshi niyyar ba zan sake komawa ba tuban da istighfari take tare da ita to irin